sanarwar sabon matakin da bankin cbn ya dauka a ranar litinin da ke kunshe a cikin wata wasiƙa na ranar shida ga watan mayun nan da muke ciki ga dukkan bankunan kasuwanci 'yan kasuwa da duk bangarorin da ke ma'amalolin kuɗi ya jefa 'yan najeriya cikin rudani ne ganin yadda babu gamsassun bayanai akan sabon tsarin a ko'ina banda sanarwar tun dai 'yan najeriya daga sassan kasar daban-daban ke ta bayyana mabambantan ra'ayoyinsu da nuna shako da rashin fahimtar yadda tsarin yake wanda za a fara aiwatar nan da makonni biyu daga ranar da sakon ya fito. Da muka tuntuɓi fitaccen ɗan kasuwa mai kamfanoni kama daga na gine-gine samar da kayayyakin abinci Alhaji Jamil Abdulsalam ya ce za a koma gidan jiya na ajiyar kuɗaɗe a gida. Magana ta lillahi wannan zai sama mutane shakku da tsoro na cewa na daidai dama gwamnati tana ta ƙoƙari ta yi encouraging ɗin mutane a cashless society. To amma wannan abin da CBN ta fito da shi zai saka wa mutane tsoro za kuma a koma gidan shekaran jiya dalili kwa ne. idan mutane suka ga idan suka tura ma da kuɗi a ta banki zaka ce kar ku tura min da kuɗi ta banki ku bani cash yanzu kaga zai zamanto hada-hada za ta koma ta cash ba za a dinga shiga banki ba ita kuma matsalar duk lokacin da aka ce ana yin hada-hada ba a shiga banki akwai wato ƙididdiga da ake samarwa wanda shi ne yake ba da wasu alƙalima na ci gaba ko rashin ci gaban ƙasa ba za a same su yadda ya kamata ba. babban manajan bankin microfinance na jihar Yobe, Sharif Muhammad Almahajir ya bayyana cewa. Najeriya a matsayinta na kasa bana kawai an samu matsala ta sace-sace da aka yi ta hanyar yanar gizo wanda aka sace wa 'yan Najeriya kuɗin da ya kai naira biliyan goma sha takwas a akalla manyan bankunan Najeriya waɗanda ma ake ganin cewa suna da tsaro na musamman sosai kamar yadda ita Central Bank ta faɗa shi ya saka aka shigo da tsare-tsare hanyar da za a yi a katange asusun mutane. A matsayina na wanda ba wai ya karanta security system bane na computer ina ta ganin mamakin taya ake so a yi wannan kariya to amma dai ni a matsayina na manajin director na bankin microfinance na samu sako daga central bank ko tashi da suka wuce cewa mu a matsayinmu na banki za mu fara biyan wani haraji na musamman kuma dole mu ɗauki kamfani na musamman wanda za mu rika biyan su kuɗi duk shekara kuɗaɗe masu yawan gaske mu dai a yobe microfinance bank ba a taɓa sace kuɗin kowa ba to amma gaskiya kuɗin da aka caje mu mu a mu na banki na ji yayi yawa to ban sani ba wannan wannan sabon tsari da aka kawo a an fasa cazan bankunan ne aka caji kwastomomi yaya tsarin yake ban fahimce shi ba a wani bangare kuma masani a fannin mu'amalolin kuɗi na bangaren addinin islama wato islamic bankin a turanci ya ce bankin cbn ya saba na farko dai wannan abin da za a yi dole zai kara jefa mutane cikin talauci to makasudin yin sa sai ka duba to akwai wani economic theory ne ko wani abu na yin sa haka to sai ka tara babu kuma mun duba Keynes theory Gans theory structuralism theory duk za ka ga abin ya ya saba sai na biyu ya tsadan cyber security yake a duniya ma gaba daya ba wani abu bane da za a yi masa irin wannan takura mutane a rika karban kuɗi mai yawa haka to ya kuma ba a zo da maganan insurance ba shi cyber security akwai insurance sannan kuma misali mu daga bangaren tu'ammali da kuɗi na musulunci kamar islamic banking and finance muna ganin wannan abin da ya zama wani irin al'amari abin da za mu kara jan hankalin mutane shine sai a aiki da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa yarhamu man fil ardi yarhamhum man fis samawati dan muka tausaya wa junanmu shugabanni ma za su tausaya mana Allah zai tausaya mana rahotanni da ke ta yawo a wasu kafofin sadarwa sun yi nuni da cewa sabon tsarin na nufin cewa ga masu aika kuɗaɗe za a rika cajar naira biyar akan dubu ɗaya naira ɗari biyar akan dubu ɗari dubu biyar akan naira miliyan ɗaya da dai sauransu duk ƙoƙarin ji ta bakin bankin cbn a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci domin martanin da muka samu ya yi nuni da cewa nan ba da jimawa ba za a wallafa duka bayanan da 'yan Najeriya ke bukata a shafin yanar gizon bankin. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.